أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي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 وخلف منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله إننا برمضان ينتفو ويجبيني إجرار صلى الله عليه وسلم ديا قوت بيقو بيتوب وبيقوني na ji daidai ganin bai tafa shi bai wuce, ya tattwa baki ya ba bai go bai gute kalandar shamsiyo gan sha allahu da ne ikin tsuwa ga karatu a mini tafsiri ne bebe yana so shugoka ya tsoro tauba gumi tsuwa insha Allah mai nan na karatu ga gadan sura waro eh sura na ga suratu Yunus suru ya na ya ba fi fitu da je Qur'ani wa kam na afu sura tu da jimin Qur'ani Nga yi sura ya buwacu amma ya bake muna cin sura jimin Qur'ani wana suran na ngai sura ya arata beni ci a ma ma'ana sura na cin kafi a cin nana ga suratul isra suratul isra ya yi sura ya arata daidai baci cibo sura na shi suratul isra ya zuwa ngai suratul kasoso na ci kasoso na ngai bacin isra'a a ci bacin yunusu zumana ma ci yunus zuwa nan ga be ci hudu a ci be ci yusufu so ran da tuwa lewa da wani gaga yunus hud yusuf ami tudo jitu kemi na fa tudo je ba rutukan qur'ani na a ci ga ki ami tudo je ba ci can abu a yunus ci be zo ga yara ta be ni ci a ci be ci hud a ci be ci yusuf eh sura na ga suratu yunus man jige boye ta bi yunus na be mine sura nono su ko na bi yunus da ayayan shi tudi guba mine sura no kan kalito kemina fufutu da je sura na ji ci bayanu ni na wato wadda wani ga sura na makiyo yau maka na annabi sallallahu alaihi wasallam sai da manji da bai wa <clears throat> biyu ga bambe ya yayan shi bai da ya rutube gunici da ya rutube gutunci da ya rutube gutun hanyici a ya guni nina ji a gama da niyya yau a mai bai da na gwaka gaba manji na ele daga a ta to a ya guni na manoci wa kada na bata makiyaye maka ba cewa so bai ga na gwaka gano sura na benin ayuji benin a cuci mini yan makauya na bi sallallahu alaihi wasallam yi ayuji shi tuce tukutuwani pataki ya karatu na sura na lauyi na yana ife sura kiyaji ya bayi na sura kiyaji sura jayo na ji e ji bayani tin a kayu da jona a kidaji imani ji bi allawi imani ji be littafi ji imani ji gambe tuci ji imani ji gani be ikine kiyame kelele efo ebe don na zuma jadi bo pata ake bi kuna ke ba na zandun da da daji bayani a su koyi te tunu lo ijo na a cayan don da ga bayan tunu galo na ebogo <clears throat> sura na la bayani ya yi tiyan arrisala ya anabi sallallahu alaihi wasallam tuci bo ya anabi sallallahu alaihi wasallam be bayani uluhiyye be ubudiyye kingun ebon ni mana so kuje ayi ka kai ce uban rububiyya ya tsoci na nguna Allah wuce ga yaji bauta ọnụ. wani batun da mini bayani na yali mini sura nona ya ba Allah ike yandun da ya ida dabara yin waya gaskiya ya lamari ya bayani ya sura na ji su kulu yayi su kwalu ga dabara ta ma kuma ya ya zike tuno gani bai bayanin na jifi bane su kwamu ji amfani rayuwa yi jo sun fiye kwan cikin ya gada rabon cikin kiyama mai alijanna na bacci wani ne ba mutum sun sha Allah ya riga ga dan soro bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما سرك عند ربهم وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين بسم الله الرحمن الرحيم لسنا الله غير قد سورة النبو turama na ni me gumbe mumini na ni me gumke mumini be kafiri bai ja gwanana arrahimu jabani mai gumbiyan mumini jiri ke kafiri jiri gwamga mai suna alif lamra alif na talamun na turawun nan harafi kutatan na alamu bi muradi so ci buji ga ke bayan yi da wa mini bayani na man jeji yayi nan kemna ale ga mawaci ko islam al kabir allamu sudan allamatu sudan ga mawaci ko a shek abdullahi gondu min littafi kubo alfara'idul jalila wasayit alfawa'idul jamila nun kai turumul qur'ano wani waje bayani a yi gan sura ji ya qur'ani a kutuwa ba فسبعة أصنافه اللامرات والحامدات ثم لاميمات كذا الحواميم المسبحات كذا المفصلات والخانات سورة القرآن هي لقطة بايو أما فاري أغاي اللامرات سورة نجتا غنبي ألف لامرا ألف لامرا جينا أغاي اللامرات a sura ji da bana ji gani be hamdala nan ta gaje yi ga hamida tuyo a sura na ji gani be alif mim ji na ga lami ma tuyo a da sura na ji cagani bai tasbi wani su kwaye yana ngai ga almusabbaha tuyo a da sura na ji mufassalatuna aga a ga ya kwacancin <clears throat> sura na ji nake daga suratul kafu ji suratun nasina a ci dai alkhanat sura na jiga ki bata umaddan la yi kucin ayin na gwa na aku ya kafi min ba kun a ale ga gan <clears throat> mini faslun wace koci <coughs> na alamatu sudan a shekabla gondo latici ya bayani a sunafin mun la bayani jibe shawa na mayan ulumul qur'ani je ji ita ka ya sura na zo tsakana ba bi na. so ku ga mun ci ba da alkhairi sai bago sura ne ga da ba ku ba ci tabi alif na radan sunna waye suru ne ne sura ya allamiratu yo alega sura da ba ta ne so ko ta gani bi alif lam radan dan na ga da na ina budan to <clears throat> ci ce ga ga tilka ayatul kitabil mubin ajidun na littafi tilka ayatul kitab al-hakim ajidun na littafi na cuto da hikima na ta ya je gan fasaroyin littafi ne ya gbana al-hakim ne ya gbana ɗan ji sai tuga gan kandun da aka yi tagwawo ƙur'ana ce gan tilka ba a yi il-lawi e don elawi da wani e ebo e e pipe a yi darju bon gala ce je ishara yin bayi da yawon kasan ga kurani ce gwaro da dindo ya yi gwadana amma yi ne la tagwawo yi na lokpanan ga tagwawo da ya bugun irin na gasa ko ga idan ni cabayin suratu bakara bon alif lamin zalikal kitab wale ga kurani fiya bayan wuce ta yi gwadana amma ga zalika littafi da na. to yi rubuja kun ga tilka aya fi kitab aya ji shi dodan alali a tsobayi yini ne mawuka ga tsobayi na aya ga inu kur'anu ga inna hadhal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wani mun amfani bi hada ne ji amfani ya yana tsobayi na to a sun tsobayi mu ki akpe abe mu tsobayi ebonu fi gwayi bu yede gbayi da tulo gani bi mu akpe abe ba daraja yan qur'ani wa kpeya inda tutu baya ba da wayi boye jan amfani da amma daraja wa kpeya ngala su kuci ga tilka ayatul kitab aya aya gane shi dodan da bo daraja bu yin littafi ga alhakimu ne ya bani mawaci ko jala ya tusa ya ji akimu bai qur'ani <coughs> ale da wanda mine na mawaci ko alamatu sudan a sha abla gondun gana da mini babu nun lati ci ya asma'ul qur'an nan <clears throat> wati bayana ya ga wa hamsatun la wa khamsatun law tali khamsina isman kitaban rahmatan mubina nuran kalaman hikmatan qur'ana hudan karima hadiyan furqana hablan shifaa naban azima mau'izatan mubarakan hakima suna na ƙurani da kayan najin na jina na wani suna ara ta bi guci min yubo e yi ƙurani ga alkitab min yubo yi sunu ga alhakim abubuwa suna guba mini suna ƙurani ga yi laifi haya nabo su koyi ube suna alkitabi mai da suna alhakimi in e ba ci ga yau man jigai na launci ya e gbanin <clears throat> ta ba bayana da daga bashin hukata da wani ci ti bayani a yi gaga hakimu na sako gaga kurana ya buwe wani fa'ilu wani da mafulu na magana hujja mu na yau soko ga ya da cabayin suratu hujjo alif lamura kitabun ɗaukimat silat min ladun Hakimin habib حكيم lalle كلاله nan littafi wani ƙunki matsayatu a yi gbabola da ayuji ayuji don ga shi shige bayanu ya jige adda kem na waji bayani jin yawon ga na bebe yi mini ƙuranu na lela yi ga muhkamu son ga bugo hakimu na ga dana manu yi muhkamu fa'ilu wani da mafulu na

hakimun na da ma'ana hakim a ganga su kuga yi ganga suratul bakara kanan nasu ummatan wahida fa ba sallahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq li yahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fi a asali ta fi qur'ani ga ji hukunci tsakanin da an ya bayyana ce da ba shi da ba ku gona asa da ganin wani ji hukunci na waje hakim so ya bago hakimu na lawa la bi ma'anai hakimi jajin fa'il bi mana bi mana fa'il na na gai bayani na abu <clears throat> man wacce ko abu bai da jada za tuba na hakimu na lama la bi mana fa'il so na ne mugwa da wani garin deju yau guba ba gwada zan da wajen labe daga qur'ani ne la fassara bai yayi na so ko ba gani da hakimi na so mu la ga fa'il bi mana mafhum deju yau a qur'ani to zuma waga ga ga fa'il wa bi na fa'il dedu yo aya kurane to zuma to ga kokore jo kurane ji litafi ti tinga mine boye so ko be ra ya boye so ko ngala yi ti litafi kurane da bai bo so ko ya boye me waga ga yi lifi da naja de bawo ya da aljanna yamuna kyo كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين أكان للناس عجبا زوان جزي كي بيجي ماما كي جبي zai kwabe da hangi zaɓen man shiga mashirki ba aya dalila aya na jibe tilai mamaki mun mashirki wuna in ji mamaki ya nabi muhammadu na tutuna a wa ajibtu ma ja'akum dhikru min rabbikum ala rajulin minkum bani tun ga ja ala alayata ilahan wahida in hadha la shay'un wajab kushirki je ji mamaki a ida be ji ji kuti idan wuri koyi wannan abe ga kuti nike kuti nike ta ya mu ganjo a ga yi sunu ga soko Allahu nan hmm? inna hadha la shay'un wajab lamarin ne ga mamaki yo ko ga amfani kamar yau a ci ga ale ga gala man shiga ga gina su kai biya abu na istifamu yo ya takriu bi tawbih su kai kwabo ku ga yan jinja ne da wangi ja be ji ya be ji mamaki tuwa na bi mamu Muhammad fiye na an yi laro jirin minu ya ji mamaki da ya waye ji ba gini mini abu ji da mucin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ji yana ci sako layin la ya da wangi na an anzirin nas iga ga da lati papa za wangi shi tunne da wani annabi sallallahu alaihi wasallam wa bashirul ladina amanu wa mawla bushara labare ba fa da zimani na uce wuba da daga ga annasu na wala inzaru ya walan gargadiya na muce muce annawu na aga ibani ji kafiri be kwadi da ji wani mushriki annabi ulada ga ya ga tace kwanna ji ga ya lafa su ko bacho igata ti kafirci obe sokwe igata ti munafirci obe sokwe wa matigi ya yare a zaba sokwe da more etu mafari da wani annabi inza etu baci tafshir mu ya labarin bu fada ne zabi ci kike lotu gura a cai imani ji be sokaji be tuci na gato ya yadda ba igaba wa ci ko da bai biya yin kun su kun gama aljanna etu guba no ga tuci tuci lo lasta alayhi bi musaitir tuci fada ne yi mai gadi ko dogari ta ci zaji wanzu to dole dole ne ga wadano loji a a tun ci sokwe ji zamu da tiliya A su kwa zan rusula mu ne wa mu giri ya tuna wala da tuci ba ta shi zana da wani mu shiri ne ya labarin ba fa a zane jaye da ba ma na ce lotu kuru na gani ne biya wa munziri na mai launa ya zane ji ta ce tu daidai wani gala luba kasan za su ko da bai biya anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim kelelele ito shi da waya an gaskiya daga kun coci abu man ji da zabi ma'ana kadama sidqin ke kwa gani bai da shi ya gaskiya ki shi da ya ya gaskiya bayani dan gurku man ji jin adi bayani na daga babu ibn abbas wana ngai ci bayan gaskiya ngai kwabin <clears throat> kada masu rikin yau adi bayani na bai da ba blab ba so bai wani gaga ne kwa na ajaran hasana la da wangi e boye tukuru na da lashi jona adi bayani ke bai da ba blab ba so na gaga ne kwa bai kada rikin na gaga sabka sa'ada bi ma'ana ezo shi shi zuwa bi ma'ana shi zuwa ne tiyan arziki ga gaza ne daga afi gina aljanna kada masulki inda rabbi daga na afi zai mani ji bashirin da zina abu ne zai mani jayi wani to a da bayana shi shi ke lalle kada masulkin inda rabbi ke wa shi zoya daga kwan su ko ke lalle za arziki jayi aljanna mai lona a da sa'ada daga kwan su ko shi zo inda ladina sabaqat lahum min alhusna ulaika an'amu ba'dun amma yau ganan magwakwai majila mu ce ta fasara ya na wani gayi bayanin ibn abbas bai bai ce ga ajara na hasana na ga gwakwa da zabini bayan Kelele ladan wangi ladan gaskiya ya gaba aljanna wace da alaƙa da jijin imani na don kun coca mu mini na mai ugwai tiyan fassara nonon gaya domin sun su kwanwai ga ga haifuka wa ma mu da an fusa min khairin tajidu inda Allah en do e gala shi zai cikin ya alkhairi na ya ce ga gun kun su ko so kada masirkin inda rabbi e gabba wangi wa shi zo ya mu'mini gaji in kun so chabo e boy imani na ji da fitina lafiya ki a kilo tu na amma fa qala kafirun wato kafiri za ja ga gaga inna hadha la sahirun mubin lalle annabi na na lasa kuyen qur'ani na biya yi dana e mace yo gbangba eh a ga mace annabi sallallahu alaihi wasallam yo e ba kira imam nafiyo qala al-kafiruna inna hadha la sihrun mubin kafiri ziga lalle qur'ani tuna ni bu mudu be be dana e mu yo gbangba lalle kusa ga jenya gamala qira'ati bi riwayati ye gudu jikabo wuji ikhtilafin ta da je dibe dujiya na ga yubu ba gagan yubu ba mu'jizan qur'ani <coughs> qala al-kafiruna inna hadha la sa'irun mubin kafiri maciwo na yi latula da ya muna ya maciwo gbangba gamala e gomi gangan eh wagadan dundo ya hunde dama ga lomi لو يوطى الناس بدعواهم لدى رجال أموالكم ودماءهم Allah ga kamiya amma ya milu ke nan wagana yi ba ta ba da hana waga za mu ci ya damu waga ba ta yi mun yo amma ga ala ga kanwa ayo ge da ala ya shi waya ya shi waya to a ji goyo zanen su je mu ba ba ga gana ga na sallallahu alaihi wasallam yi ge e mace kemini ane ganye na ci gai ganya o to na lo na to na lo na dai gama ni so emi su ju su ne na wa gana ba na emi su an kun be su kai ki ba إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يدبر الأمر ما من شفيء إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض lalle tsoci yaye bi ma'ana tsoci ba ta littaji gaya Allahu alladhi khalaqa samawati wal ard ngai tuna jalitan sama ji bata na tokin nan sama gutawa ba tokin gutawa ba alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al ard mithlawunna yatanazzalu al amru bainahunna lita'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma so ko gajin halitta yin sama gutawa ba gajin halitta yin kin gutawa ba mu majaji fi sitata ayami da min ba ku fa gutawa ne wallahi falitini fatalata laruba alami juma ko mutane na sokwaji alita bata na da wani magawa ma masana min lugo kuma ji alita zana ya gwamdo wato yi ba balanta na ci gaba ya fa kem ne wudi ji aja ganya ga gan su ko ji alita alita ji fo mutane zana mu bi abo ngala mu ta asibi fo ngamala ya ce fo kuci tuba su kwawa ma masana min lugo mastawa ala al'arshi kan ci su kwace haji daidai ta ta al'arshi istiwa ya leku bi iri daidai zina ji daidai gani da ali da za a ci mutu da jalala mutu su na? ki ji daidai ji ta ta al'ada shi wani wajen don da kya gama lawa tula daga bali ma maliki wani fi ga gali istiwa wa malum wal kaifu majhul wa su'alu an bid'a sai zubu shi shi ba nun ga mutane da gani gan da bayani ga su ba ji daidai ta ta al'ada shi ba a biyun ga gaba ba su ko da ga su ko da bandondo za na gugu gani bai na kurani wunan adiba na wa cine mini kurani wa yawa daga su ko daga dondona a sun mastawa alal arsh aya ji dan gurkuwa ne su kai ludi ya ce sun mastawa alal arshi mu ya ji daidai ta al'arashi zati mu ya ji daidai ta al'arashi ki ji ji ta wani allahu alam amma wajen ji ma ni biyu ya ce man wacce ko a shekul islam da kayyim mula bayani bai dan ko ujjaji ka ka ka ka yi da mini littafi ko banu ni ya wuce nukana yudabbirul amr so ko ga yi tsari la marijo ni ga den ni ga jiya ko ci ga ci ni ga ku ni ga ba ni ga je mulki dici ni ga gabe mulki ba ta yin dondo so ko ga yi tsari kim na bunan ma min shafi'in illa min ba'di idni amma da zanen wani kun su na sai bai izini su kun ayan na da mina ana je je ba ta shafa'a na yazo ga ta shi shugan bi bodda bawa mu bi bodda dabo bana su kuji tabbata su kuga ma min shafi'in adda zai boza na illa min ba'di idni sai bai izini mutu Allah man gan min nabi abuwa nan ya zaida kimala su kun la zaida nabi ya bulu fatakku yi ga urufe takidu ya yi O ogo ga di shakkan do oke ma odi bo ke oga lalle e zaji dabo ga ga fu kiyame a tangwa zaji kun su soko amma su ko ga yayi zirga da tangwa <clears throat> a da fita ci malaika yi ma ji tabbata a da fita ci tuce soko ko ta ce mu annaba ta ce wali Ta ci za gurin su ko jo ba ta fi mu su ko yayi zirga wani da tangwa wani amma muku da cin a zando da kafa alagwa shi yin gwagwa da tangwara mai can <clears throat> la min shafi'in illa min ba'di idni zalikum Allahu rabbukum so ce ga wani da ya Allahu ne fabudu ji bauta yi wani bayani ne da daga ranar rububiya. babu su kuci da bai da wuluhiyya Ete eh? ita waga halitta ji fata su fuga jawo nga ji daidai ta tana lare nga ji tsari en dondo en nga ya woyo en do waga te ogbon nga la te ogbon eh zan do mu ba fa za waga Allah bayani ayo na ike la hankali tu ya ke waga shafa da bana kai jo albarka da ni ci ga da ni ci gi mu so mun ji zalin cuya adalin cuyoyin su ku mun lada mun cuya fi kiyami a ci karamci wasu su ku bi ratuni bi baiwoyi bi fadaloyi wani wa gwayo dani ku ci da ya ce amma za mu da ci yi su kya adama ya gato wani da tangu ake da wata da su ku su kai kan fafelo aljanna zalikumullahu rabbukum to ce da wani ne ya Allah wannan fa'abudu ya ji bauta yi afala falata zakaru ya gwaza eh? maji ka asali yadda afala ta zakaru ibana ta fa'ala yi so ga ga ta zakaru umarji takdiri ga tawo da ba asaliya ya ga ta bauta wai mu dare idan ji fata gama yau so ta zakara ga ya asali so ta wai mudari beno haji ta tazakkara ta tazakkaru ta haji ta tazakkaru amma ya bala haji ya da a fita wunyaya kimna Allah tabaraka wa ta'ala gaga tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amurin salamun hiya hatta matla'il fajr asali tanazzalul malaikatu ikiyo ta tanazzalul malaikatu tafa'ala ga oke na yi tafa'ala na walu yi yana ngwan yawo bayin ko kuma ta wani ta tanazzalul malaikatu atawu nifiya a cikin larabci ya da zai fita dare ya ba tafa'ala so ko ga afala ta afala ta zakkaru ya yawo waziya kitabu abu man jigon ya mushriki ji da zai layin fasu ko bacin da ji so ko fita ya ga wa ya buduna min dunillah ما لا يدرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شركاؤنا عند الله سكون كل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون zagana zai ji bauta za mu cike su kunu gana in ma ga yi muke su kunu gana ya yi wani layi duru kamuwa mula gutsawa wala yan fa mun na me ke wani wuci jina wala amfani da ci wuci amfani da ci bayawa wai kunu na to ga ga ga wala shi fa wana inda Allah kuti na je muda na ga goyin kun su ko kala su kuce ga ga ma min shafi'in illa min ba'di idni addiza na boza won kun su ko na sai bai izini su ko ce su kuma ga wa ji izini ya da ne je wayena bi abuwa wa ji izini ya da don da gumbo da ne je na so da ne ji mushafa na ga izani ji alu tauhid musulmi ji na ziye ziyartu na zaɓe bai fa kiyama yana da dabujin wace wani benin a gaja abu a dibibu a gaja da a shafa'atul kubra dubu ya da muhammad sallallahu alaihi wasallam da dibu yin wani ji yau kyuhu يرجوكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون Allah ta wa ta'ala ga ilaihi marji'ukum ije ke bai bata ta wa da tun Allah bai ni bu da zana dina a bazan do ta da je ba ma bazan do ta da kabari ba bati ga je ba da su su ko wa da na alayhi haqqo alkawli da wannan su ko jina alkawli mai gaskiya mun gashe nan ni suratul nal su ko ga ga wa aqsamu billahi jada imani kafirin fe ji kuti ga a yi shi kuti ga su kuwa laye ba a fin lawo mai yamu sana ga tuni su kwa nan kiwa su kuka bala wa da alkawalin wujo hakan ya gaskiya nan gashi nan amma walakin na aksara nasu la ya lamu ba ku da hangi sa ake gannaya ba ku da hangi sa ake waga gano ikina ke da ba a jima ne duniya so ko da zane shi gomi da kiyame da gintara yin babbajen yi nan ko kuma zane ja ya daji da gin tara ya ga kiyama da ba amma ya tuwa ya gomi ga ajiye ya dabe kiyama ya nan mana ci buwa ya daba ya daji su ga kiyama da bu amma ga ce tuna je yilo ne ba ga zane je ji shakka kiyama innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu lalle lamar marbe fife su ko ga ya tuna ta a halitta nan bai tuna na halitta na ji ba ta ga ba jaje ne na thumma yu'idu su ko ga ke kwanaki mu ta ke laji rayuwa biyu da fa kiyama ne yajzi alladhina amanu wa amilus ebe mu jiya ga goya da ni jayi ma ni lotu guru na bil kist wa jiya ga baya yi ta adalin ciwo kofi ya su ne tidan do bi na kuna um Allahu bi zallami lil abid walladheena kafaru amma da ni ji kafirci na lahum sharabun adin fici min hamim yanwayi paji wa azab wa azabun alim ba azabana tane bima kanu yakfuruna fa kafirci na jinan nan ngai gaskiya ya lamarin ene lazace dai ya guye su ko ce da alijanna na ina guru ena majin laza lu da za su ko nan gai kafirci betu sakwayo inda ci kebiya izu ga ga ko alfu minuti da bana wa bida ga gan baban wi ba ali manyo so e bogo nga ga mu kawayin annabi maza maji mana malabi ci ke kin betu guru ya nga tuye ga nga gangwa da alijanna magaman barudi gama la sukun ma kutun ya wudi zai ga nahnu abna'ullahi wa ahibbahu aga igi a wudi je ne ga igi cici ci ja ayo ya soko aga ji masa yi soko wa ahibbahu aga masa yi soko jo hmm? a ile ga gan soko ala lona soko jina bo abwa ndo aga masa pata na sa aljanna ayelo eh ale soko wa kutun ko ga yadin da suratul bakara ga ga da kya ga ya ci na e fata man nawar mota in kuntum sadiki e ji ma ni ga le e ji guri ga le ji e bo da da aljanna wuce da da ga bauji so en do da bona a gaza ga fa kiyami nga le bicino ala ke kin ga guri ga imani na kan ci ra musu ko ci ba mu kwa kiwo والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an Allah tabaaraka wa ta'ala ngai etuna lai gidi cha fi askena wal qamara nuran mutaye ta fi aske ne suna daga gidi wannan wa qaddara manazila kaga yace mutaye mutaye tsalaje manazila giba giba manji ka damiru na da kaddara wani damiru yo infrad amma ma'ana tufni wudu wa kaddarahu manazila manuyi wa kaddarahu ma manazila a ga kilon a ganga e guba su kutu wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran sai bugo da mira da can guba ba ya waru ya su kwada ya jihar jimin kuranu sarai mutu ya guba ya gula da miri ni bin wuya mini ba su kai ga ga gan wai za ra'au tijaratan aw lahwa in faddu ilayha ale su kwa tijara tuye wala tuye amma wa bala domiri jina su kun in faddu ilayha domiri tijara gula biyu in layin lawu biyan alali tijara mugu kayitu lawu na magozmu wa tuye ga domira da tuna in la domirin biyan man ji gane ma nuna in faddu ilayhi ma ta yi nura ke dana wannan fi ji ala isham nura wa kaddara roma nazila hmm, so kwaye gidi gani bai yi tsaye lafi wuji takdiri wu yayi ya kazi ne ci bayi alai ga gana su kudi bayani ya ci bayan ya caji yayi yi mini suratu ya si wal kamara kaddara roma hatta a da kala orijunin kadimu manzige ci bayan tsawon ka kayan rigba duk ba eh su kuma wi ba abun gato ya e gidi wasu wani bai ci ba manzige ya ci ba zai e gidi buruj mai wiki mutuwa ba na wani gogube afuwa gogube a gaji ya janti tasiri ya bayar gbaji ya fusu ne ya yabo ya kaji ne ya ka kayan ce cire libanin ya boye ci ba ya gidi bai tsani ya e cire libanin يفصل الآيات سكوي لا يبيع إدون يا يوجد الكوم يعلمون هذا نجد كتنا نعم إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ale ga gaga ilagwa ya bace jina ku wallazi ja'ala wallazi ja'ala shamsa diya'an su kwai gidi lafiya a aske wancu ko wal kamara nuran wa qaddarahu manazila mucu mucu ya kaji ayi yi bai ci ba ne ya caji ka kai bai gidi ka kai da talamai bai da bai da fife yan adada sinina wani hisa e da fife adadin yaji ya meda da bai da lissafi wo a ga waga ganin gimi bani da ya kazan mi jawo bani wanda ya kazan da tuna tsara bani da ya kazan mi loji kaza bani da ya kazan wa da lissafi ya yi yaji ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq so ko ja ci ja sai ci gaskiya tafsirin ayatin qawmi ya'lamun so ko lai fi ji da wani yayi qawmi ya'lamun ya zani da pikana kyuwa إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن في اختلاف الليل lalle bakwai can ya yi shiyo wannan hari bai gidi wa ma khalaqa Allahu fi samawati wal ard bai na ji su ko halitta da mini sama zo bakin yana la yati aya gidan na likomi ya tako ne da nije su da su kwana su ko gaga da shi na suratu rumu wa min ayati manamukum bil layli wan nahar wa ibtighaukum min fadli in na fi dhalika la ayatin liqaumin yasma'un da min ayan boyle ne lebe shi na yan gidi su ko wa ibtighaukum min fadli ya je da jibe ge bai wani su ko da min ba gidan a ci na soko jina aya da ba ya zane je wo gana ya zane je aka ga gabin ya ja shi tuba wani Allah ta baraka wa ta'ala la yatusa da jinna idan min suratul qasas min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun <clears throat> waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha so kwai shi lafi libasi ya istura ya ga shi ba na ba hangi jaya ne tu ɓata ne ya ga shi wa shuru to a gudan do da shi bwana ta annan na haram ba shi gidi maga da duwa ne an ji kuta a da wai na gina za su ko ga a ci na wujina aya wuya da na je sun dan wani e na je sun su kuna na gaji a ji amfani ba aya na ji in ci ga fi amfani ya in ga fi bayan da su su koya <clears throat> na jagwalo aljanna nan kasa zane su kwaji goro gubuwa na ce su da su kwana aya na jelu ya fundundu a aliyu aya yana mai biya na mai biya da su su kwa sun gala su kogala ya tiliko mai yadda tako zane ya su dauna ga di amfani aya na jo na إن الذين لا يرجون لقاء الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إن الذين لا يرجون لقاءنا so ci ganin da zagana ya ji bege gugu gani bin yana ya ji fata ga gube su kwaya ba ki ba ta ki ga ta yi kwayan su kuba so ya e sudan na ki ba bin su ba kwa a caji ma ga su ko da babalanta a caji tunani gugu duniya waradu bil hayati duniya rayuwa ne janna ma ya daji ganin domin wafuwa ne ai ne ga gan adda bukata ki ya motsu za ina den janun bagun kwake wata ma annu biyan kada ma ci ta bai je damuwa don da ya luwa ga na da bayan na danu jiwon da bayan sa kabu mun coto da ba a jaji kakandun da wo ni man na batulu lu gagwa ifanci lawa wata ma'annu biya an kalaci tabe janne so ko ga wallazi na ma an ayati na ghafilu isa raji isa jayo ne ji a jan ya yi kya ya yi lugana e da gwa ba ya yi ja a ya yi kya ya yi lugwa wato ya ji na so kai labe abana ya ji ya yi kafiri ji amma musulmi dabo doku doku ya da zai ti ya jin na jo doku doku musulmi dabo ya da zai ti ya jin na jo la yarjuna liqa'ana radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha eh a caje zane ji ayati na ghafilu wa yau mamaki ya da musulmi ji dabo ne ji duk da ya gbabo qur'an da su kuma ga tilka ayatul kitabul hakim na wele ga yan do ne daga waza yi kimana ga da qur'ani watsu amma ya da musulmi ji dabo littafi da an da aja da adegwa bayan qur'ana ana ayati na ghafilu littafin da cinye philosophers littafi jagun ci ga wa karatu a sake kyau na abin jele nan eh zane ji ji ma ni beso koya ajiye daga na sallallahu alaihi wasallam tsu ku ya na littafi ne ja kanin da sara ti juko ji ga ya lita littafi a ga ma ji ma ni gani biyo a kun ga ya ne ja ya da zatara yubo a ci a ci kikin na jaraka ji da ji na eh? dami ci lalaka dami ci baya yi maki femi eh littafin kan te principle ya rayuwa na ba wa gawa gaban na shi wa take mini wa jiya wa fili ga dalili na eh maki fili na ibe na ibe al-mabda wuce na ta da aja yi gaga eh aja gaga al-gayatu ko tubarrir wasila a cika ta da gama al-ghaya tubarrir wasila the end justifies the means makivele gabe ba akida unchijo litafi yeza dede unchijo nti gwa muslimi jo nge gbo ndo chiza unchi kwa chuko ja yofa amma adde gwa ke mai a kina sara meji nga a ce kikim na rayuwa dana ana ayati na أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون أولئك مأواهم النار zagaji na jide junci na zaje gwagana ai a fata yin gugube na ai da tibe rayuwa ije asaja kizan don do raye boy vilu yude eh asaja le sokobe boy vilu yude kawai ga ga waya sada waya boy shi dudu de bona radu bil hayati dunya wat manu bi an kalama ci ta beje amma ya kyaye su kudu ba za mu ci su kudu ga mawawu mawawu mun na eje ki ba yin na bi ma ka ne si bona boy tu so kwani ja lona so na ne de tu ba kiwo musulmin don bi ju kokarin galuga ya jinna daga ni biyu ma kan don da feji fata gugu be su kai ga lugai ba ci wa ba su kwama lugwa makandun da waga da ci su ko tun be boye ga lugba bata je ne wo ladamiyo wato ne yake waga jaje ne na to so me na fono wa kuma su ko na ga jaje ma ka ba ta da gige gige ga da waya ne ayi wa waya da su ko goto wata kila me lolo an da wani ma ya ce su ko bisaji maje ko me me wa gubi wani ma ahabba lika Allah

ya go kwata da ganin da su kai zane go ari ma da su masoyi na ma habba Allah ma habba lika Allah ahabba Allah likawo likawo kyau إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم إن الذين آمنوا لن كان يا إيمان جنا وعملوا الصالحات أجيلة تقولنا يهديهم ربهم, ربهم بإيمانهم so cawa waba ebo imani abu باوني ne bawo ibu albarka imani na sokwa ya na sokwa a ya nga mafi wa ba kanun da ke kuna da za na kala ce ga ga imani go de bukatu kawai mun littafin da ci da gban da da ci ya da ji da imani wannan ga lawa fe de e ba wen soko waga qur'ani ke da ne dan waga gbono wale fe wo ba ar ga da ba ku eh waga lo da da da ci ga

zane za yi ma ni jina mi lotu guru na wunso ko a waba na mutu ta a waba na wa waba ubi nur da aske ala surati ta te ko gore musulunci ila aljannati ne ko aljanna baki bo ya ja'alu lahum nuran yamshuna bihi su kwa ya aske na biya aske wuce ga afi da zauna aji daidai bayan su kai ga da mini suratul hadid yawma tara almu'minina walmu'minati

da aljanna ji tabbata yayin nan nan jannatun tajri aljanna gane ji tajri min ta tati ala anharu khalidina fiya noji ji ta a afiye man na je ba ta ne aljanna jo da za nan dalika wal fawz lazim na ga yarbo ciko kyo دعواهم فيها سبحانك اللهم اليوم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم addu'a mumini gaji bai ci na ga fi da mina aljanna wani litsasa ji tabbata wa tsoci yi addu'a na fi ba da mina aljanna wani da wani wata hiyyatun fiya salam emi da aljanna ga yi salamu aminci aminci emi sagina aljanna ji da wani wa akhiru da'awahum ma'an alhamdulillahi rabbil alamin iso ba addu'a ba kan dun da ji da su ku man shiga mina ayan nan ya da dalili ti kla lafazin tasbiyo ya addu'a aya ne lawi ga a sa'e ya addu'a ga tasbih makayya imana waga cune na suratu suratul anbiya bana su ko bi addu'a ya annabi nu yana dawud bin nun ga yiga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu al zalimin asa yi tasbih ga addu'a da'awun fiya subhanaka allahumma mini haya no mai ke da dalili da wani gaga a sassun noyo na kandon da ya ga giyan gici ko ya fi fi ji bismillah yi maga gizo yi gaga alhamdulillah kemgbe ji tabbata da mini suna alim sallallahu alaihi wasallam wani wa akhiru da'awani an rabbi rabbil alamin aya na mini karatu na wanke lawi na wani lawi gan a sa a sai misai gima alijanna ji sallamu wa tahiyyatuhum fiha salam bawo da ni ziga yi wa sallama na da wani ya tsayi da ba waka ji assalamu alaikum a ga wai bayi ni ga yi gina ji sallama kayan ci mai ne mai kame ganci na wato kawo ga dazin wace a tuti giya shi ba daga na din wurele ga gan wani egi gama yi wato so egi egi gama yi wato so egineje waga egineje waga ichi upe fani ya biti ya yi yi igiona watayyatun fiya salam in misaki mai alijanna jin gai salamu alaikum salamu alaikum lokacin da bayyana hu ne bayya gwaganci bai umarne su na, gwayi fi bayi fi fiya su kwayi ji foro yi ga foro cin ya bayi luwa ya bayi yayin kila su kwace a gajan imani lube ya can eh, ngwa yamanci jingwa ya je da eji ba ko eji ke je sallama ga salamu alaikum mfu mu fiye yamanci gwagwa bai giyoyi wa salamu alaikum ga lagwa bai mabayu ki amfani karatu ne baganci na kayan tun eh, a dawa na mujan al'adu wuya ya gan shi kenan kan don da lokaci ga dabe a gaifi azu to yi ji tafsiri shi ke na al'ada tsoro sai bugu yiwu bayanai kurani iga wasu mai yaya shi bago a lamarin na ci al'ada lamarin ba da wuyo damu mu ile gumu da wani ya shi tukwa iwo gami su soko na yana wasu kwaga ga yana ilo tutubu eh, so itobo soko abeke soko ga wa macile da gizi wa malaya gwani gobe ya malaya ya daji bai sallama na to wato da wani da nan ji kurani ba buba bayan zandon da wasu maga da da ce wale kawai gaba kurani wa yana wa da waka babu ga fi fiya salam e gina na ji waga waga wala fi gina na aya daga jo ni sanu ga annabi Muhammad lahi yo wa yi tun bi tun, fa hayu da suna min awon tuha eh, lokaci da bai na e jaje da yayi naji salamu alaikum wa salamu alaikum wa ya da shi amma ihe tun ga be ba ni kukura su kutuwa ba da ba nuci dana tsakani da su kai eh? watakila ma wa muci lai amma wa juga ladabi ne galu mu gaje laifi daga na magayin yau su ga lo ba kukura su kutuwa ba nan ba ta fi ci ga ye ye luwe alege ga dini daga yin daga rikica inji minwa inji e e ya waira maji ya miya a dini ya e soku wayo kem na mu gama waga ji na dana ziwa bayo a nwa can eh zandon na wambo a gaga kpata za ta kuraji tubo amma su kwa gan wacan bugya lokura yau kika nan yi ga tuwa zuwa ni da wani daga na su kwa gan wuyan wuyo ne ilu ya su su kulu waye ku? ibn kasir wala bai da mini shari'a da mini tafsir Ku gobe da na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na da sai muslim bona inna alal janna yulamuna at tasbiha wa at da kama yulamuna an-nafas ijma al-jannati aji al-amu ya da min al-janna ya tasbi wa fa tun ta ce su koyi wa tahmid a fa daji ha koyi labeji kama yulamuna an-nafas kemne yaji ji lamu ya su yayi na kemne ya sun yayi zaman gifi ji wani wajen rayuwa wa babu su susu wani a ci ga tasbihu da tamidi mu e ya gina da janaji wuje ne lamu ya wobo bai yana ya umaji ba da wuya a nauyi wanda shati wo ya muke ya gwamu so da kuma lokaci ya gyabu a da bayanin tunaji awa bai gai jina so ya ji amfani da lokaci ne kenan ilmi ya bayanin shi ba ne ga cin bicin Allah wa fadi ne ga ga ci haji daidai na gawa masu koyo gawa mai yin su ba don yin su koyo ah. na gafin ci bici ce babu miso ko babu jiwa na da kuma bayi yiwu rake boyi moyo e wasu ko bitu ci mata ba agwa Allah wa fadan bin a min karatu ne ji tsona ne na zo zona ngamma mu ciko min man ne jabu da yi ya daji kan din da ya be dune fe be ba bonnan la bayani ya ayi gayi ji mu ne gun ye nugu mu ye kwashi ya bayani ne ji ne shi zona alege ko su ko kan dun do ko ga ga ci ga ga wa gama dana mai ga ga wa gama da nan yi man wuci ko alege wani ta titin gina ba wa fi ci ta fi je ba su ko so gaman da mutum na gaga aya na yiji min suratu tauba wani wa idha unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ita ya wuce mai ne ga bayani ne jinin gwanyi labigen da ci biyu diga wuce mai yawa sarai da tuce maga lalitafin na yayi alhukmu bi gairi ma anzalallah ana la muhimmanci ya bayani na bayyana a ya wuce ga gamin ya je munafiki shigo don abiki sura ga cina a hajjan adi munafiki na jajan a ga gabe da jiga ayyukun zaji to hari imana mini ya boto zima aya na cina na be imana imana yana ke geza don nama a fi lullami fa'amman fa na amanu amma su ko zane shi ji imani nan fazadatun imana mai biya imani ya nadi munafiki na tsawon biya imani nan ko mu yastabshiru mu mi ga ji mata fi fayar mu biya imani na bi ibo cici a yan qur'ani ne jona to ba ne ga gani labayani bai tuwanci cina ilawa ga aya na dalili yo ne wuwa ga gan al'imanu yazidu wa yankusu imani wai bi mai ke ibana sokwa na sokwa ga fasada tu imana na wuce a ga webe A ga ga gan yebe a sa dalili da ba go eh, ga san ma e daga tu ma so yabo ga wuce ga sai ga da ya yana cina ga yi gaga gan eh, tankusu na. so na naga ga yi wuce ziyada to su ke ba ganin so man ce la bayani a yau ga matsala nu da muhimmanci sarai ngun yi aki da ahli sunna wal jamaa kem ne ga tsohon ci ga aki da ahli sunna wal jamaa wayo ai ma da ji bi ziyadatu bi ziyadatul imani wa nafsi wai be imani be be bi tila ke kimbe tuguri imani me ke be zuma be tuguri abe ke tuguri za ngai na etu sakwace kenan imani afi be a ci ga etuguru za mu ga ke etuguru etu de de mebe imani za mu ci mafe ke so man ci ga ila etu si be ga ili wuda ji ngo yi kiwo kelele imani ba al sunna wal jamaa qawlun wa i'tiqadun wa amal ene imani ba al sunna wal jamaa wana ji ni sugu da kawaya umaje babu da kawaya umaje tubu da kawai ya? Muga ga ku ya bata ki e kayan ya guta tan nan ga yayin imanin ifi ga la ilaha illallah musulmi bo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne ga musulmi ba da hannun mun ce ko gibo etuna ji mai yalo patin ungwa gaga lalle ya yi mani ji bela ila illallah muhammadu rasulullahi ena man ji ji mani ganwaye wato yaki da ya da sunna wa jama'a na dauna na naga ya da bayani ju qur'ani bi sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ya e tin nan ga nabi tubu ga sahabi ji tubu zai guru ciriki ji bata ina tatubu na dawana sai bago e gami sun da ciyan murjiyaji na jaji amfani bai a gan ina ji ya yi yi cikici ga kafira na yana e lamanci lalitafi e na yi gai gbana dawana a gai ya yi yi cikici ga kafira ina yi wani su. idi gaga daga ya ce su musulmi da da shi bi da har bata da to etiyan daji suji da ke yawo bata kafira yau yana yi wa bai gana da wani iya gaya gagan ci ce ga ina dalili ne ga ya kafir na ya gi musulmi da a ga yajin murjiya ok ne murjiya nan zane jaji a gagan la tanfa'u ma al-kufri ta'atun wa la durru ma al-imani ya, ai na lata na da wannan igwayi madda so ko jiri a ga yaji murjiya murjiya ajiye a gagan izadiga yi kafira ni etuguru ga lo pata na wunde ma'ana zakai kafirani etukuru batu yi etukuru na batu na wuje buzu yi buganci a mumina eh, yi musulmi batu na eh imani da la la tadurru al imani ma'asiya wadda gadda imani hannu wa ci musulmoci bai mani hannu e tunan yadda ba su kuna gaba batin na dalo ma lagun bo towa ma bo da jizi na da gito ko jike ya bata wani wata ki waga kida ni ja kida wanja zendo de ga ga ga waga da lotu de jo ma lawo zibi lo musulunci wa ngale da na ko ga le ne to mu ci ga ji bayi a ga yaji murjiya ya ga ya kuda ta yake musulunci ba so yi wa ga ka ga ji hukunci bi gairu ma zalallah to sun fi ga ga musulmi ayo yau ga na ji mu be ji majinya jinya e bona e ji hukunci mu ji be na so ko ci zina nan yi magata sun ya ya ga kafira nan mutu mu ba ga ya ji murjiya ga ya yi le ga ga zaje kafiri wa ile ga ga lefi so kuma lauziri ya imani za jacha ile mana laifin alawuzi kuma alawun zuriya yi mani zamani wa bai mani na wajen na wago alisu ba ya mani ji da ya ci so bugo yi murjiya min ya <coughs> a ah, da ya taci na littafin na gagal bayina wa na da <coughs> jawazin khuruj alal hakim خمسة شروط kemina ayi waga ijo ta izo ci ji ji ke yana so kwa ji aci ayi ne ifi ya ga kafiri nan yana lawan ayi ji hana da bu sharat na ji man laja laja ba idan mini tafi kunna ka fi wo gagan gan e ji hukunci mutu be shari'a yin su koya da bana mai ejin hukunci mutu be shari'a su koya na ila da mu ji kafiri idi ji ke abi yi na sharat gutsun na ga ya zo ya mafari hukun hufi da kufurin bawa allazi inda na minan layi fi burhan yi da hujja ne ya ga ya ci gici na ji kafiri a yau ga a ci da kafiri cewa albawa ya gbangbana ya bugu ili a yi ga kafiri na wa ya bugu kunci na ya ji majibi yana sokwaci ji na yi ike waga tile sokwaci abu ya yi ma ni ga ya tubi da sokube da wakakau an zubu tabu bi cikin kyo da musulunci ya yi mani ji gan galle kwele nun gaji shari'a musulunci bi dawana maji gaga mulki ji tatubo ka gwamnati tatubo na azin fena ma ji shari'a ya musulunci ya bi amu le ku ya mujuwa eza bani misali za su ne jin bani e jubida gan alawan futa ko alawan aga ya daji a jubida a ji ya da wọn so daga na jin dama na ebe na ube ji hukunci mutane a gabin laifin yawa wani buwin ji iji da laifin na zamu ci je lada ba na ga ewe wale ebe yawa yi to mi yele ba ni ya na ya mele ba ni we na ya ebe ko ni mi ga lebe na ga ma ji hukunci ebe ko e tumi yo mai mani ji me shu tupa ezo tumi yo a ci gabe man shiga sharati baci kafi wo gaga ya tuki ciwo aje kafiri na waga ya tuka firici na jinale wayo kyo da ba wolo ya ga bagoji waye kaza jina chile bana wata ya kwa kwaso kuba fi na wajina da na wolo gonu bezo wala wona waga sokowa mpatu pa ga sokowa to mini da ne je ku ibona kichi lo ba tu da da junwaze ogene wajina gyayo ati ga tu yo. sharatu ta ci alkudratu ala izalati wa ga ga ga tuwe je na gyana mu yi ga wuci ne wa ga tuwe je wuci gyana mu de kagbon ga lu gwana e tuki ci ji de kagbon ga a ga ji shari'a islamu na na maga ga ga guji na guwa ya de ga no tuwe le mu ji da na gu ka to mu ci ji wata kila da na ma bi ta bana ke biye ga bọ́n nga jọ gẹ́gẹ́ zane tabo lẹ́nu ẹgbọ́n musulmi ti nà ọgbọ́n àti nga àwọn yo wọn wà gẹ́gẹ́ àlùgbà wọn tabo màá kí ẹ̀lọ́ musulmi ti lọ àgọ́ páyín. ṣẹlẹ̀ tiẹ́ yẹn ní chi alukudurẹ́tọ̀ alátanṣíbi musulmi makanawo wọ́n wa gẹ́gẹ́ yẹ tu wọn ẹni tu guru à wọ́n jẹ́ gúrú wọn ẹja káfírí tí wọ́n ẹjọ́ tó to waye je na zanda cine alada tabona waye zana ji na. yi ga yesu gici ne bani ya yiga kafiri ibon haji shira musulunci ana yiga san gwaza ne yiga ga alata bonu ngaju majuwa lokacin gbogbo boyi don yi da kagwa kai ya ga sun gwazo shi tun zando ga bin yi na wuda ya gwamnati ne ya da zabi ba na na adami na abin da shirya islamu wannan ya karshe Allah ya tarattaba ala hadal khuruj mafsadatu min al muslimin azamu min bakai yi ga ga ya ji tawaye da ya ci barfu yi barfu ci ye wani eh ba nana wa ga amfani ne tuye ga amfani do da ba wannan ga yi na ne ci ga ya ya daji kabo gba funu ci ga mina zagwa ya ga da mini ba je da gani be ya bago a ah, chazu ke ba be ya ma la salla be ya mu a fitina na da wa na da a chazu nan ba mu ci yole a ah, cha be yi a ah, cha be ya e bo ne tuki ci na ye ka be zo ga ga ga na ele tuki tu ci ya ga kafiri amma na ku ni ba kafiri ba to yana yi ce gagan shi na ga gaga yake wa gaga yana mai yajin bani da nan ji gyara ya ba nuyo ya layi lashi su mai layi lalo ya gboro da yi misali asun na wani gaga bai ni bai jawon ba ya kukuwa eh ka kafiri najira za ga ga musulmi najira fata foyi na lazun a sa musamman mai lagun sai bugu allah ilaji su mamu je goro allah ilaji bayani nan man wa gayi jina da wani ma daji a man bana ya ci sannan da muhimmanci abubuwa ya shi ciye yi ya ji amfani da damar ne ya ba duwa ya su ku da zuma tuya su mu bin yin maganin musulunci musamman ya ci da ile kokarin wani ya dawa yi musulunci na yi wani cakwaya musulunci Soko mu bai zuma tuyu Eh, be kagu yu chacho kunu ba imani fu gube dondo. dane zima yo eh, kuyi ibana so ku kawji so kunu ga ta kyawo daga ko na ke tuba da na alkhairin dondo da ba kuma lalu alkhairin dondo je ko alkhaira mutu jugu da alkhaira eh so ku kan ja ta ba la fahimta da jinnaji emina ya gun cha da zaboro ganina ga alkhairi yayi sai ga biyan mamlaci na giga ya tiya a disin da ciwon yi magani da biya a karshe maga da gini ba na takadar so iwa ila amfani jibe dama ne ila da dunci zon ya gurguru a ya al'adar mufrad a disiya sai da na aisha ga annabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nashiya fi ufuki mi'a faki sama ga annabi ga ne sama yashi ina yana shi a na majiji bayanu na goyi al-sahabu al-murtafi girgiji na tafito na so annabi kanun gale girgiji ya be mutum ya sama shi ki annabi jijinan <clears throat> fi ufike mai afaki sama annabi ajin wani gwalu da taraka amala malawu ya tuna annabi ya ba kan gana wajen wani gwa da ya sama ya shi ya tundu wani ya nuna wajen wani tumuci ya shi bai zo wa in kana fi salat kama yi sallah nafila wa yajum tile sama ya shunga salla nafila fata thumma akbala alai in cha da yaje ku min ruwana ci na bada min sai muslim bana ga akbala wa adbara annabi afi lulu da shi yadda na ji damuwa na fa in kashafa wallahu hamidallah sama wannan shi na ga kuya annabi afi daji asuku ku wai matarat ilmaga dumakala nga le ga wan jele ya ne ba ji figa Allahumma sayyiban nafi'a so kwa na fiye na ile na ji amfani na annabi ya fiye ba duwa so man na hadisin na kabi mu gan wa bayani ita hadisin nan to ike aini ene we wazana amma gurgudu bayani ne ji ga ji bayani na ga ji bene wani alhamdulillah kula to gure ne nke ya e ga dinna lajiwo ya fari hadisi na yi gaza da mina adabul mufrad da mule mai aliman buhari olu bai da babu du'a inda al-ghayth wani matar hadisi ya kpauta ce tu ne bai gutsan man wace ko a Sheikh Farid Abdulaziz aljundi mun ji takiki al-adabul mufrad ga hadisi na hadisi sayi wuri make labayan yayi ba ga gan Na nasa'i lubain imam ahmad make lubain da na masnadubo wa rijaluhu kullum thiqat zane ji gube fatina ya zane jaje da gan bayin nan to da kafa ya hadisin nan mai da mini sai musulun sai Nga hadisi ga hadisin aisha su kuje da gan bayin ga annabi sallallahu alaihi idara almatar a nufi ge ne ne bi kala an fe ba don ga Allahu musayiban nafiya su ko yayi ne na jin amfani na annabi ya fe ba duwa ne lubi ji min ya shariya sai bukhari na lafiz ibn ajar jina ya hadisin nana wani ga yun ga na annabi ga sai annabi ya ba don ga sayiban nafiya su ko yayi ne na jin amfani na ga sayiban na mansubu fai da muqaddar kin wa jini fi ja'alu bi ma'ana ijalin ga yi takdirin fi'ili na so ba ga wuce amini na lan sai ba na mafulu bi ne ki ani be bugon so ko ele ne bi da nu je da na ji amfani na yayi to alafiz ibn hajar wuce sai tuganci mu ga hadisin nana mu be da mini sai muslim ko ne ke be gannana ngai bana al-imam muslim lu be we gaga to wuce sama da ba sai da na aisha ga mu Nga anabi ga lefe ebe sama ashe efe ku eyi anabi la ashe ba urifa zalika fi waji ya jale ya anabi ashe ba wa akbala wa adbara anabi a felo felo shi wọn lo egboron shi zuma yadda na lo da abuwa na ubo na wupe na ele ebe mai yana ko ele ga ebi o kasha za ba ebe wuta wai za matarat amma ele ga yayin cica yayin du sun rabi ba anabi lafa wa za ba an anu zalika damuwa na luwa nabi ne laku kyabu har aisha gan wuce biya nabi diga ga ya rasulullah kila mile ni sama ga shi damuwa la lo wa je feje lo be shi an kali we la ne kyau fa kala nabi ga inni khashitu me sudani ida e me su an yakuna azaban da fi ga azaba tan wule biyo ma ga azaba sulita alamu tika su ko ga mu aleto alumen yoma eh amma lokaci na daga ga yayi duna annabi ciki yoga ya lati wuyo na waji fi rahmatu imam na waji shari'a ga nan ga yana imanu ne haza rahmatu annabi gale waji ne annabi ya fi ga he asara mai yo ga su kwaji asara mai yo annabi fi daji su ko so mitte na manalla hadisin na bayana mai wazana amma gurgudu ne da tulayi ci ga wani gata da wani su kwaye ji pàdé yi. bayanin da suka ce na wayewa na na ilaji ana to n san tuwo na ikpe na ya ji gurgudu ya fahimta yi ai na ikpe na su kwalu gwai su zai ga ya zuwa da ga ikpe a yanu dinki na yi jina su kwan fi su kun سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته salamu alaikum cikin bayani ne